Assalamu alaikum masu sauraron barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin ci cigaban labarinmu mai suna Ragami Zirton na marubuciya Maman Mani, wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin a ƙarƙashin jagorancin Abban Dausai. A bayan matsaya ne a inda karfe ɗaya Rabi'a ta tafi, time ɗin Aisha ta farka ta kira Momi. Momi ta ɗauka ta ce, Dota, kina lafiya? Aisha ta ce, lafiya lau Momi. Dama, dama ina son na yi girki ne. Momi ta ce, girki Aisha? Ta ce, in mm, Momi, please. Momi ta ce, to ki bari sai zuwa jibi. Kin ƙara warwarewa sai ki yi kin ji, ki yi haƙuri. Aisha ta ce, to, duk da ba haka ta so ba, Ta tashi ta fito falo tana fitowa ta samu fasilar zaune ta ɗora ƙafafuwa a kan center table tana kallo. Ta yi saurin komawa ciki ta wuce toilet don yin alwala. Fasilat kuwa sai da ta ji kiran sallah ta koma ɗaki ta yi sallah ta sake fitowa fala. Aisha na gama sallah ta ɗauki farfesun kifin da momi ta kawo ɗazun. Ta cinye tas tana tuno yadda Fasilat ta dage. Tana tuno yadda Fasilat ta dage ta cinye shi jiya. Ta tashi ta yi brush ta dawo ta kunna TV a ɗakinta tana kallo. Shi kuwa Fahad masallaci ya tafi yana dawowa ya same ta a falon ita kaɗai. Ya je ya zauna ya sunkuya yana ya shi Fasila ta maido kalle wurin shi ta kalle shi ta share shi. Ya yi tunanin za ta yi masa magana ko ta ba shi haƙuri ya ji ta ƙyale shi. A hankali ya ɗago ya kale ta tana ta kallanta ya tashi ya nufi ɗakin shi. Ta kalle shi ta taɓe baki ta ci gaba da abin da take tana zaune aka kawo lunch. Ta amsa ta zuba nata a plate ta haye sama don ba za ta ƙara zaman dining ba. Tunda a nan suka fi mata iskanci. Sufat sun zo ci sun ga an ɗiba don haka suka ci abinsu hankali kwance. Ɓangaren Abida mai ciki kuwa tana ta ɓoyon kanta ta daina yawan zama a falo saboda karajiya riƙayya ta gane. Sannan Magungunan likita sun taimaka mata sosai wurin sauƙin laulayinta, shi kuwa Alhaji hankalin shi baya kwance, ya kasa fahimta. Kullum Abida sai sun sha waya da sahibinta, Jamil yana nuna ma cikin ta zallar soyayya. Ƙarfe biyar na yamma, Alhaji Ja'afar ta makul ya iso kofar gidan su Mansura. Ya tura a kirata, ta fito fuskar ta baya boba falasa. Ya bi ta da kallo, kullum tana ƙara mai kyau ya ce barka da fitowa. Bata ba shi reply ba ta ce ina yini ya ce lafiya lawajiya Samira ta yi shiru. Ya ce Mansura, na dai ƙara dawowa ina roƙonki amshi soyayyata. Samira ba na nufin ki da wata manufa. Face raya sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Mansura ta ce, ni dai, don Allah ka yi haƙuri. Ba za ka so ni da ainihin kwalartawa ba, ya ce Mansura ki yarda da ni please. Mansura ta ce, kana son bakar mace? Za ka iya zama da ita haka a bakar? Ya kalle ta ya murmushi ya ce, sosai, sosai kuwa, musamman ma idan ke ce. Ta yi shiru ta ce, ina tsoron ka zo ka sauya daga baya, ya ce ba zan sauya ba. Wannan shine gaskiya, kin amince? Ta yi shiru saboda ba ma ƙaramin yaƙi ba ne ita da mama in ta ji yadda suka yi in ta ki. Ya yi murmushi ya ce to na gode sosai Allah ya sa ya sa miki sona ko da ɗigon wanda nake miki ne. Ta sun fiye da kai sosai ta ce zan koma gida ya ce na gode yau ina cikin farin ciki sosai. Ta juya ta nufi cikin gida yana ta kallon ƙugunta da ke cikin hijab ya girgiza kai ya shiga mota ya tafi. A ranar Magana ba ta ƙara haɗa Fasilat da Fahad ba ita kuwa Aisha ba ta ko bari sun haɗu ba. Da dare ba abin da aka fasa suna sex Aisha har da kisis ke mishi saboda tsumin momi da ya ta ihu yana sambatu abin shi. Fasilat na kan bai tana kallo ta ƙara ƙure volume ɗin TV ɗinta sannan ta kwanta zuciyar ta na zafi. Ita ba ta jin za ta iya dauriyar da Rabi'a ke faɗa da safe Fahad ya shigo suka kai sa fuskar shi a ɗaure. har zebra ta ce diya ka yi haƙuri a kan je please ya ji ya kalle ta ya yi expecting yau ma za ta yi confirming ihu because shi kan shi ya san jiya ya sha daɗi marar misaltuwa sai dai different abu daga bakinta ya ce don mind ya fita daga ɗakin ta taɓe baki ta ce ba sai ku yi ta yi ba ga breakfast ba ta fito cin abinci ga breakfast ba ta fito ba cin abinci tare Duk da ya je kiranta, ta ce ta ƙoshi, yanzu za ta ci afta. Idan Khalil yau ma sai da ya tada Jamila amma ko fitowar ta yi masi ko fitowar amma ko fitowar ta yi masifa ba ta yi ba saboda drugs da ta sha. Kafin bacci ya juya ya shiga kicin. Ya haɗa ti ya sha ya fito duk gidan ya yi ƙura, ya yi shara da muffin ya yi wanka ya fita da kewar jikinta. The following day, Da asuba Fahad ya wa Fasilat magana bayan sun gaisa ya ce fiskin ki riga fita muna cin abinci tare ba na son yadda kike yi. Ta yi ta ce ba wani abu ba ne wani time ɗin ba na son ci ɗin time da kuke ci amma zan rinka fitowa. Ya yi murmushi jin ba ta yi musu ba ya ce thank you. Ta yi murmushi ya gure ta da kallo yana tunanin nata first night ɗin ya tashi ya fita. Na haka time na break na yi ya kira ta a waya. Ta sauko ta isa dani ta ja kujera ta zauna Aisha ta ce anti ina kwana. Ba tare ta kalle ta ba fasilar ta taɓe baki jin sabon salo ta ce lafiya lau a taƙaice. Fahad na ci gaba da abincin shi. Aisha ta tashi ta sawa fasilar ta fara tsakura tana jefawa Aisha kallon tsana. Kan me za ta gaida ta yau? Ba makawa wata kissar ce ta shirya. Suna gama ci fasila ta koma ɗakin ɗakinta ita kuwa Aisha ta gyara gida sannan ta zauna hutawa. Ƙarfe sha biyu ta shiga kicin tana ta murna za ta yi girki wa fahad Ta yi tunanin yin fried couscous da chicken stew ta fara aikinta tana ta farin ciki. Cikin ƙanƙanin lokaci gidan ya game da ƙamshi tana cikin aikin ta fito ta shiga toilet don yin fitsari. Saukowar Fasilat kenan ta ji ƙamshi ya game gidan. This means amarya ta fara girki ba shakka. Abincin zai yi daɗi daga jin kamshinsa. Cikin ranta ta ce, ai kuwa baki isa ba, girki na zai fara ci. Da sauran ta shiga kicin ɗin ta buɗe miyar ta ɗauki gishiri ta zazzaga sosai. Ta yamutse tana ta jin kishin ƙamshin abincin ma. Ta buɗe kuskus da Aisha ta sauke ya gama haɗuwa ta zuba gishiri. Ta yamutsa ta fito ta komawa ta sama. Ita kuwa Aisha daga fitsari ta wato toilet tunda ta zo ba ta yi kashi ba sai yau ɗin Ta gama hankali kwance don ta san wutar da ta sa. ‘yar kaɗan ce, ta yi tsarki, ta tsane jikinta sannan ta fito ta koma kicin. Ta juya abincin a woma, ta karasa soyin miyar, ta sauke ta zuba a woma. Ta ɗaura a tire da kayan ci ta kai kan dani tana ta murmushi. Ta shiga toilet ta yi wanka ta fito, ta yi samfur kwalliya da gown a jikinta ta nufi fat ɗin fat. Ta tura ƙofar ya ɗago da face, ya sauke idanu kanta, ta yi murmushi, ta shiga. Ta ce, yaya, lunch is ready. Ya sake yin murmushi ya ce, yau zan ci abincin da ban taɓa cin irinsa ba. Ta jinjina kai tana murmushi ya ce, oke, ki yi wa Fasilat magana. Gani na fitowa. Ta juya ta fita don kiran Fasilat. Ya yi sabin aikin shi ya rufe sistem ɗin ya fita ya zauna a dani. Aisha ta je kofar ɗakin Fasilat sai nokin so biyu ta ce, An ki fito mu lunch. Fasilat da ta fito wanka ta ce, gani nan. Tana ɓoye dariyarta. Aisha ta juya ta koma dainin tana ta murmushi ta buɗe wa Mafat ya limshe ido. Ya buɗe, ta yi saving ɗin shi, ta yi anata da na Fasila ta koma ta zauna. Lokacin ne Fasila ta fito ta saka singil zani da riga ta kashe ɗauri. Ta zo ta zauna, Fahad ya ƙara jin numfashi ya ɗauki spoon. Ya ce wa Aisha, kin san a ƙagare nake na fara ci. Ta yi murmushi idanta a kan shi tana so ta ga yanayin shi idan ya ci. Fasilat ma ta wura shi da kallo tana gumtsar dariya. Fad ya motsa kaɗan, ya ɗebo a spoon ya kai baki. Wani irin tsan bakin shi ya ɗauka da brain ɗin shi. Duk tsigar jikinsa a tashe tunda yake bai taɓa jin irin wannan testin ɗin ba. Abin ya yi worst. Yana son ya nuna Aisha ta yi ƙoƙari amma ina ba zai yiwu ba. Duk fara'ar fuskar shi ta ɓace. Ya saurin fito da na bakinsa ya zubar, harshen shi ƙau da gishiri. Gani yadda yake bata fuska kuma ya zubta abincin ya bawa Aisha mamaki because ta san ta yi iya kokarin ta wurin yin abincin. Fahad ya kalle ta ya saurin tashi ya nufi ya kuskure baki. Jikin Aisha duk ya sanyi ta ɗauki spoon ta kai bakinta a tsawace ta dalla su abincin. Kawo harshen ta ya ɗauka. Ta yi saurin ajiye spoon ɗin idanunta cike da hawaye ta kalli Fasilat. Fasilat ta watsa mata wata harara fuskar ta a yamutse. Daidai na Fahad ya dawo ya zauna fuskar shi a yamutse, Aisha na ci gaba da kallon Fasilat. Kallon tsana da takaici zuciyarta na zafi, hawaye suka gangaro mata idanunta na lullumshewa. Ganin hawaye fuskarta ya sa hankalin Fahad tashi ya ce Aisha please bai ƙara Sawa ta yi za ta faɗa kan flat ɗin da ke gabanta. Ya yi saurin jawo ta jikin shi tana a sume. Zuciya shi ta rinka mai wani irin zafi ya rungume ta sosai jikin shi yana shafukanta. Ko kaɗan bai fahimci Basila ta yi wani abu ba. Tausayin Aishar kawai yake na kurkusar zuciyar tashi. Gani yadda ya kankame ta sosai yana ta matse lips yana shafar kanta ya sa Basila din tsaki. Ta tashi ta haye sama tana jin haushin shi. Yana zaune yana shafar kanta yana jin ciwo shawara yake goben nan zai kai ta Islamic chemist. Wurin malamai su duba mai ita sosai. Sosai yake jin tausayin halin da take ciki. Yana zaune wurin shi da ke kan tebul ta ringin ganin mami ce ya sa ya ɗauka. Muryar shi a shaƙe. Mami ta ce, ina ta kiran namba ɗin Aisha ba ta ɗauka ba lafiya. Ka kai mata wari, ina son magana da ita. Cikin da sashiya murya ya ce ba ta da lafiya ga ta a suma ciwon ta ya tashi. Mami ta ce, what? Me ɓata mata rai da har ciwon ya tashi? ya ce ta yi abinci ne shi ne bai yi test ba. Mami ta shiru because Mobi ta yi shiru because bata san gishiri ne ya yi oba ba, sannan ta ce, Don Allah fa ka kula da ɗiyar na ka daina yin abin da zai ɓata mata rai. Kuma gobe ka kawo min ita za mu je wurin wani malami. Ko da ma ina so bayan week ɗin nan kafin ta fara zuwa school mu je. Fahad ya ce to momi, ta ce kai mata addu'a, Allah ya ba ta lafiya. Ya kuma cewa amin ya kashe kiran ya ɗauki Aisha ya nufi ɗakin shi da ita. Ita kuwa Basila tana shiga ɗaki ta zauna a sai ta ɗauki remote tana sauya cana ta ce ‘yan renin hankali. Shi kenan can har aljanu sun taso, bai dai tsautsayi ya sa su taso baya in miki likiman bugu, munafuka. Ta kunna TV ta ci gaba da kallo abinta. Yana kwantar da ita ya fara mata tofi yana shafawa a fuskarta yana ƙara jin tausayinta. Can zuwa ta sauke doguwar ajiyar zuciya kamar wacce ta sha kuka. Hannun shi kan fuskarta ya ce sannan Aisha sannu. Ta buɗe ido ta kalle shi zuciyarta na zafi. Ta maida su ta limshe sai hawaye zarar a fuskarta. Ya sa hannu yana share mata in kul ya ce ki daina kuka Aisha. Ba na son ganin ɓacin ranki. Bari hawayenki ina jin kamar ana sa wuta a hatina. Ta sake buɗe ido ta kalle shi ta kawo da fes tana matse lips gudun kar kuka ya subuce mata. Ya ce please ki yi haƙuri ki daina kuka ba sai ki rinƙa min girki ba Aisha. Ba na son duk abin da zai ɓata miki. Bakin na rawa ta jiyo tana kallon shi kamar ta kwara ihu "Murya na rawa. Tana ci gaba da hawa ta ce I don't use salt in my cooking. Ba na girki da gishiri abu. ba ya cin salt, ban taso na ga ana sakawa ba. Fahad ya tsaya ya shiru yana tunani wa zai sa mata gishiri a ko. Su da ba kowa cikin gidan idan ya fahimta basirar ce ta zuba. Nawa wanda gishirin ya wuce tunani ya wuce lissafin hankali. Ranshi na tsananin zafi yana jin matuƙar haushin basira ta tashi zai fita a ɗakin. A zuciye, Aisha duk da jikinta ba daɗi ta yi saurin shi tana ci gaba da hawaye. Ta girgiza masa kai. Ya dawo ya zo ya shi ran shi a ɓace. Inkul ta ce, ba anti ba ce, anti ba za ta yi haka ba bi ko aljanu. Ya ce aljanu a fili. Ta shigo tana ci gaba da ya tabbas ta ji tsananin ciwo da haushi a kan wannan abun. Kuma bai kamata ta kyale ta ba gwara ta rama ita ma ta ji yanda ake ji. Idan ta bari Fahad ya je ya mata magana, ai idan ita, ita ta rama zai gane ita ce, ita kuma ba za ta so ran shi ya ɓaci ba. Kamar yadda yake ciki yanzu. Ta sauke a jiya zuciya ta yunkura za ta tashi zaune, ya maida ta yi mata wani kallo ya Ki kwanta, kar ki faɗi. Ta yi kwance, tana saka irin abubuwan da za ta yi ita ma. Fahad kuwa, tunanin maganar ta yi. Ya yi ta yi, aljanin nata ne suka zuba gishirin ko kuwa suna jikinta ta zuba ba ta sani ba. Kai dole ya zo ya fara nema mata magani, ba sai an kwana ba. Wannan ai ba ƙaramar matsala ba ce da za a yi kwance. Yanzu a haka za ta je karatun Idan ciwon ta ya tashi a can fa, ai ba zai yi ka zauna da jama'a ba. Ai ba zai yi ka zauna da jama'a ba ɓacin rai ba ya shiru yana ta tunani. Bayan lokaci ya Bayan lokaci ya kalle ta ta shiru idanunta a limshe. Inkul ya ce me zaki ci ta ce na koshi. Ya ce da yunwa zaki zauna tell me me zaki ci ta ce komai. Ya ce okay ki kwanta ki kara hutawa zan je na dawo. ya tashi ya fita a ɗakin da ya je falo ya tashi ya fita a ɗakin da ya je falo sai da ya kalli upstairs yana jin kamar ya je wa fasilat ya fi zaton ita ce ya haƙura da ya fita farko wani islamic chemist mai suna birnin magaji da ke a jihar kano nan ya nufa bayan ya samu malamin ya masa bayani akan halin da aisha ke ciki sannan ya faɗa mai ta daɗe da ciwon tun tana nijar Malamin ya ba shi magunguna na addinin Musulunci na sha, shafawa da sauransu. Sannan ya masa bayanin yadda za a yi amfani da su, kuma ya faɗa mai duk maganganu. Kuma ya faɗa mai duk magungunan nan lokaci ne a da ita ce ke lastin, ita ce ke dawwama idan har da samu sauƙi, to ta ci gaba da addu'o'in kariya daga shaidanu da aljanu har ma da miyagun mutane. Irin su ƙul'a'uzai, ƙarshen bakara, amana rasulun ƙarshen tauba laƙad akum ayatul kursiyu da wasu addu'o'i da suka zo daga sunna da ya godiya ya biya kuɗi ya nufi wani babban restoran ya siya masa abinci ya koma gida. Kai tsaye Fahad ɗin Aisha ya shiga ya sami ta rungume da Ƙur'ani tana karatu. Ya saki marmashin jin daɗi ya karasa ciki, tana ganin shi ta karasa. Tana ganin sa ta karasa kai ayar da take karatu, ta rufe Ƙur'ani ta ce sani da zuwa. Ya ce yauwa na daɗe ko? yana zama a bakin bed. Ta girgiza kai tana ɗan yin murmushi, ya ce na je Islamic chemist ne na amso miki magani. Ba na son ganin ki cikin wannan yanayi ko kaɗan yana sa ni wani hali. Annurin fuskar ta ya ɓace, ta matse lips, ya ce ga su ki daure ki yi ƙoƙari ki na sha. In time na sha ya yi, ba na gida but idan ina nan zan kula kuma gobe zan kai ki gida. Wurin mominki, ta yi ƙaramin murmushi ya ce Aisha please. ki ƙara kula da addu'a, ki kula sosai da azkar. Ta jinjina kai, ya kalli ɗayan ledar ya tashi don kaiwa Fasilat nata. Aisha ta bi bayan shi da kallo sannan ta jawo ledar magani tana dubawa. Shi kuwa yana shiga ya samu Fasilat kishin gida a kujera. Shigowarsa ya sa ta tashi zaune ta gyara zama tana tunanin ya zo mata masifa ne. Fuskar shi a sake ya miƙa mata ledar ta amsa ta ajiye ba tare da ya ce komai ba ya juya. Ta tabe baki ta ce masoya, ta fara buɗe abincin. Ya koma suka ci abincin ya bata drugs suna zaune suna ɗan labari. Aka yi kiran la'asar ya fita masjid. Gidan Khalil kuwa, Jamila baccinta kawai take sha ta ƙi yin girki, sai dai Khalil ya yi ya ci ya tafi ko kuma ya fita ya siya abu. Babban problem ɗin shi da wai haidare dare ba ta saurare shi ba, to me amfanin yin auren? kana wani ɗaki mata na a wani ba ta komai na dutin matar aure gaba ɗaya ya shiga damuwa shi kanshi yana jin sauyin jiki sakwat yake jinsa da maraice ta makul ya koma gidan su mansura bayan ya tafi ba da daɗewa ba ya aiko mata da leda babba cike da cosmetic da tafkekiyar wayarta mai shegen tsada ko kaɗan ba ta murna da kayan ba tana ganin kamar wata jarabawar ce Allah ke mata Duk da dai bata ci waccan ba, tunda ta kauce hanya duk ta yi sukuku, ita kuwa mama ta yi ta murna ba ƙaramin jin daɗi take yi ba, na samun ta mako. Da maraice Aisha sai da ta so yin girki Fahad ya hana ta ce ta bar shi ta ƙara samun lafiya. Da dare kuwa yau ya ɗaga mata ƙafa wanda hakan bai wa Aisha daɗi ba, don tana matuƙar jin daɗin yadda yake sarrafa ta. Ko da dai tana jin zafi amma tana enjoying sosai. Tare suka yi baccinsu Washe gari tun da asuba ya da musu tiya soya musu kwai ya kai dani. Karfe takwas suka yi breakfast shi da Aisha sun yi ankon dark green. Ta sa tamfa shi kuma ya sa yadi. Da aka yi simple aiki da fitted dress Basira ta shaƙa sosai. Suna ta kallon juna suna ta murmushi Basira ta tashi za ta haye sama. Ya mai da kallo bayan ta ya kira ta Basirat. Ta waiwayo fuskar ta jawur ya ce yanzu za mu fita unguwa ki kula da kanki. Ta ce sai kun dawo ta juya ta wuce ciki. ya mai da kallon aisha ya ce mu tafi ko ta haifar da ido ta tashi ya kama ni da suka tare fakin lot yana mata magana kina ta murna yau zaki ga mominki ya ce ba dole ba tana murmushi idan ta ya sauka kan motar fasila ta kalli motar sabuwa dal ya buɗe mata ta shiga ya shiga suka tafi gidan momi bayan sun isa suna shiga aisha ta zauna a kujera sai kuma kunyar momi ta kama ta ta sunkuyar da kai ya kalle ta ya girgiza kai duk ɗokin a haka ya kare? Bayan mintoci mami ta fito, tana murna sosai tana oyoyo diyata. Aisha ta ƙara sunkuyar da kai sosai. Mami ta je kusa da ita ta zauna tana kalan ta ce a'a dota ni ce fa. Mami maimakon ta ɗago sai ta ƙara shigar da kai. Mami ta yi dariya ta jawo ta jikinta ta rungume ta. Fahad na ta kallon su murmushi ya ce mami ina kwana. Mami ta kalli shi ta ce lafiya Lawson ya jikin dota ya ce da sauki. Mami ta ce an jima za mu je wurin malami. Na samu mun yi magana ya ce a kai ta, ko Rukiya zai mata, da wasu hayaƙi. A ga ko za su yi magana? A hankali fuskar Fahad ta rage Arnuri, jin Rukiya da hayaƙi. Tunawa zai yi wuya a tasowa nan bai taɓa ta ba. Ya ga wasu suna riƙe kai, su yi riƙiya wasu na yi kuma a kunne. Mami ta ce ka bar ta nan sai zuwa dare ka dawo ka ɗauke ta. Yau a nan za ta wuni. Ya tashi har ya kama hanyar fita ya ce mami ki kula da ita. Mummy ta rare shi tana murmushi ta ce to mara kunya na ji. Ya yi murmushi ya juya ya fita. to masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.